na ƙarasa karatu kawai sai ya ɗaura mana aure da ke amma karki damu ina fata da yana damuwa ko akwai damuwa ma to yanzu haka ne marabin mu da kai da matan auren da mazan auren ai duk ɗaya muke a karki damu wannan ma'amala da muke yi ɗan ma'amala ce ta soyayya kina so na ina son ki to za mu iya junan mu komai komai da ke tunanin za mu iya junan mu sai dai kawai mu riƙe sirrin mu ba tare da wani ji ba wata kisan ne kin san da nake ganin kyanki kuwa ni ma ka zalika ina ganin kyanka a kara kike mu ba wani kyau ni kin kyau kinin kara Allah ya haɗa jinin mu ba wani kai ka ma shi ne kyau a to shi kenan ni ina da dogon hanci ko ina sa jan baki mai kalan biyu <laughs> eh kana da dai hasken ka daidai daidai kullum idan mazo nan sun zancen kike mu. ni kuma wallahi ban ga komai da turbin ba amma ba na dan jima ne ah, za mu haɗu mana ba da muka ji ba na baki wannan kuɗin ba na dan manta ne to ki bata idan muka haɗu an jima inda za mu ji amma sai dai ki gaya mata fatin ƙauki zaki idan ki gaya mata fatin ƙauki zaki sai zan ɗauke ki idan na ɗauke ki sai ki kwana a can Kana masala to zai wani kenan zan shiga gidan ko da ke yake an jima idan ma baka kira ni ba ni na kira ka salama na salama na na'am abin da nake so da ke dan Allah dan annabi ki dinga kula ki kula kin ga yayin ki baya nan ni wallahi yanzu har tsoro nake ji kike shirya ki fita daga gidan nan kin ji ko dan Allah ki kula ki san inda zaki ki ringa shiga saboda rayuwa kin ji ko ah mami yau fa bikin kawata kuma ina so na kwana a gidan bikin nan dan amarya ce kwana kuma um, salma cikin aka je aka yi fatin gida za a dawo ah abai dai mami ai yau ranar hutawa ne mami karki damu leda don ta ta ci kawai gida to amma tun da kin ce biki ne dai to amma dai ka a wuce kwana ɗaya. Allah kin yi kyau. ni dai ba cin tuwon ban hana ka ci tuwo ba amma dai ka ji dai yadda muka yi da wannan yarinyan ko wulaƙancin da ta zo ta dinga mu kuma ba dama in yi magana mahaifiyarta ta zo ta shiga ciki ta yi kane kane a ciki ina har kin sa abincin ma ya fita a raina a'a ba wai na ce ka daina ci ne abincin ina wai wace dama ce ta ɗauki wannan yarinyar ta ajiye ta a fagen da za ta ringa wulaƙanta ki a gidan nan inna ta mahaifiyarta mana wurinta ta samu to amma ina haka za mu zuba musu ido a gidan nan suna wulakanta mu suna wulakanta ki ina kallo kuma ba wani katabus da zan iya tabukawa a gidan nan <laughs> haba ina to ai barin gaya maka ko kare ya fi daraja akan wani mutum in dai gidan ba a ɗauke shi da muhimmanci ba kai dai abin da nake son gaya maka wannan gonar ka ci gaba da sa mata taki kawai saboda ba na son ka zo jininka ya hau ka samu wata matsala ka ji ko? ina ina fatan allah ya bani karfin da zan danna zuciyata domin kokarin samun zama na cikakken dan sinna ma'ana dan haraka, dan danna zuciyata in karfinta akan wannan abun amma ina abin da ciwo saboda kanwarka duk abin da na gaba yayi to na baya shi yake yi saboda haka ka zama mai haƙuri saboda ita ma kanwarka ta ɗauka ta yi gidan nan ba mu da muhimmanci amma duk da haka da ya kamata ya sani ciwa iya Allah ban magana ne bata abba mana hmm. cikin menene to ba ka ji bayanin da nake maka ba akan abubuwan da yake faruwa da abokiyar zamana shine nake ma magana ai kuma na ji baka ce min komai ba yanzu yanzu saboda Allah so kuke bisa ga abubuwan da ke faɗi min sai in hau in rike matsayin dankin gaya mun. ni ba na amfani da abin da ido na bai gani mun. kawai dan sun kawo magana shi ka yasa dauki magana hmm. ba tare da wani yanke wani magana hukunci ba tare da wani bincike ba kuma har ila kai idan kana ganin don mahaifiyarka kun zo kun za kun kitsa wani abu kuna wani gulluguzu akan abuwa za su yi babu yadda za a yi ce zan yanke maka hukunci Allah ya sa wannan shirye-shirye da kuke yi bai zama manto muku wani abu da kuke kudiri a cikin zuciyarku don cutar da ita da 'ya'yanta ba babu yadda za a yanke ma Hadiza hukunci ita da 'ya'yan ba tare na tabbatar da menene daga cikin wannan haka ake yi to shi ke ba ba ba gulma bane maganan gaskiya ce ba wannan al'amarin a wannan kuma magana ku ce ni zan je masallaci to shi ke sai ka da a dawo lafiya su inna me kika fahimta a game da abba to ga abin da na fahimta a fili yana goyon bayan matarsa ai mu dama bayan da za a yi mu kawo kara ya ce zai bi ta ba zai zauna ya bi magana da na gaya mishi wani ta yake bi ba komi rayuwa haƙuri dai shin mu ba dama mu faɗi magana ya amfani da ita sai dai abin da ya so na wa'ancan kuma zai bi ba komi na gaya maka duk abin da zai yaje ya ta yi Allah ya ganar da shi mu muna tare da Allah ne ya je ya ta yi kuma ka ci gaba da hakuri a rayuwarka duk abin da za a yi ka daure ka daure da zuciyarka kullum ina ga maka ka rinka haƙuri za ka ci ribar rayuwarka ka ji ko yawwa kenan ni ma ba je masallaci to shi kenan sai ka dawo Allah ya ƙara mana haƙuri shi kuma Allah ya ganar da shi tunda ya riga ya kife Allah ya sa da karkamanta saƙona wani saƙo ni kai Allah bai kawo mu ranar da zan mance wannan sako ba ai babu abin da zaki bukata daga waje na ya gagara ko in ce na mance shi ai ni na sani eh. ka ga na sabuwa ba da kanka a sare in ka je gida ka ce ya faɗi bari bari kake sani ihu ke sani ba da juren kirari eh. kai to ubangiji Allah ya tsare Allah ya tsare gaban ka ya tsare bayan ka sanya nake son ki saboda kulawa da ni wallahi <laughs> wallahi wai ma ka san wani abu eh yau fa baka ga yadda ka fito ba tas da kai yau Ka kaji nake kaman kar ka fita ai inda Allah ya kaddara ke na fara aure a da ba ruwan da su dan duka suru da daga kai na zance ya kare ba da kai min kirarin naka da ka saba min ba tafi su tafi sauran mata ta ga fa da ke mai takalma da yawa kwanta kwallo san goro sai magogin karfi aljanna mai masoya da yawa an buga da ke an barki kin su dan duka suru Allah zan eh. na san wannan kirari ba wa da ba ku ba dogaye ba a zai ku sai fadin zuciya wallahi tallahi ko zaki dafa daga ni sai ke shi ke daga ni sai irin dahuwar da na saba maka kan shi dai ba kan shi dai za ta iya je wannan ta je ta ji na banza amma daga ni sai ke ko dan dan to shi ke na da lafiya ne gida na na kai na Allah ya tsare ya tsare idan asara na ga miki banda fasu dan duk usuru a karka da mu kai je jika Allah ya raba mu da boranci ah! ai matar gaske ita take faɗa a ji bora daga nan har can Allah ya raba mu da boranci. Kashi zuwa. Kai, waye da zaka zo ka mare ta ka? Ni ce kan baya ni ba. An tambaye ka din kai waye da ba za. tuwa menene yake ji? yaya ah, wani ne ya mare ni Yana da ta haka kawai mai ta kai masa kawai ba mama muna tare da kawaye na mace kawai ya wanka mun mare a fuskana waye wannan din wai sunan shi soja sojan ne ko sunan shi ne soja wai dai sunan shi ah, tsaya tsaya mu kai ka kai ka kai jiya a gurin ya tashi tsaya tsaya ai ko saboda na zama iya tarbiyya ba shi ne nake so in koya muku yadda ake tarbiyya to kai din dan waye kai a garin nan da baka san gidan nan ba da zaka sami yarinya karama kamar wannan ka shimfiɗa mata waɗannan garadan yatsun naka ba ka ga yadda kuncin ta ya tashi marin ta ne wannan yattaki ita ce take bin wannan ai rashin tarbiyya ne ba rashin tarbiyya ya wuce kai kai ina tarbiyya take a gurin ka har da kake tunanin zaka koya ma wani tarbiyya ka duba fa a yadda kake ki ji fa a haka na gaba daya na ban da tarbiyya ina ka to kai kuma daga ina daga ina ka zo ki ji ba ko kuma tsaya a'a ki tsaya da in gaya miki kin juwa tambaya ta take yi wai ban da tarbiyya wannan ai ita ce tarbiyya wannan ita ce tarbiyya saboda haka to ko wannan sarki rakice rakicen ce ta je ta rakito mana ita san ta din wannan jaraba ina musan daga inda ta samu a'a a'a ba na so ku rika musu a tsakanin abin da ya kamata yanzu ku nuna min ɗakin da zan shiga in kwanta dan huta a nan gidan a nan ai ko baka da shi sai ku ce mata ku nuna min ɗakin da zan shiga in kwanta yanzu dai ku daina musu ba za a nuna min ɗakin da zan shiga ba kenan ku Allah ruwan leta na ya kusa ya kare ki dan dubo min a cikin <laughs> eh lalle waye ba ba maza a gidan ne a'a sai dai mata yanzu ni ba namijin aure bane

shi wanda ya gaya maka ni ake ce ma soja bai gaya ma hadarin da yake tattare da soja ba to ai shi yasa nake son in san waye shi sojan domin in san irin tanadin da shirin da zan yi masa kai da ka ta sha sha sha ka ba a hankali domin wuta ba abin wasa ba ce kuma maciji ba a saka shi a wando domin ka saka zai iya saranka. ka an taɓa yanka ka saboda za mu yi gulma ai gulma ce da tsegumi domin ke ce na sha gaya miki magana amma kin mai da ni banza kunnen ki baya jin magana da ke da danki saboda haka abin da nake so da ke wannan yaro da ke cikin gidan nan soja ba shi da hankali ba shi da mutunci ya kashe ba wani abu ne mai wahala wurin sa saboda haka idan wallahi duk daga cikin wanda ya ja wani abu ya kai game da an raunana shi ko an kashe shi ba abin da ya dame kisa kuma ni da kaina ba zan daga hannu in roƙi ubangiji in ce tsakanin ke ko shi wanda ya kashe Allah ya gafarta mishi ba domin ku ku ja mu kanku yo ka san bai da mutunci ne ka dauko shi ka kawo mana shi cikin gida ai wannan mulakanci ne ma ni dai ni dai da murya ku saukar da murya ba na so ba bawon Allah ne yazo zo zo farfasa mu to baba wai shi waye ma shi tukunnar da zai zo har gidan nan ya zo kuma yana kaka mu to waye san to shikenan ki ci gaba tun yanzu mai san ga miki magana ke ji miki ina faɗa kina ƙara maimaitawa saboda kike dauke da daraja a naji naji abin da kake faɗa naji gaskiya ina ni wannan abin yana damuna in banda ubangiji ya ce a yi wa iyaye biyayya a kuma bishi abu kuma manzo ba wallahi na ban ga yadda za a ce ɗa namiji garjeje kamar wannan wai ya zo gidan nan yana wulakanta ku ni ma ya wulakanta ni wallahi ba zai wuya taka ne zauna lafiya ba to abin da zan gaya maka hirɗinka duk umarnin da ya baka ka bi shi in dai kana so ka zauna gidan nan lafiya to ka bi duk abin da ya ce maka in kuma kana so ka zauna lafiya na daɗa gaya maka kana ji na ko to inna wane ne shi me kuma ya taka fi sabidillahi da zan shi yana taka ni fi sabidillahi a cikin gidan nan ku bai bar ku ba ni bai bar ni ba kuma a zuba mai ido Allah sarki kai yaro ne to wannan barin ga maka cikakken dan iska ne ba abin da ya sa a gaba sai shan jinni to ka bi shi a hankali saboda ka zauna lafiya kuma ka gama da shi lafiya ni dai na gaya maka shan jini gare shi wannan yanzu sai ya farɗe ka to kuma ka ji maganar da na gaya maka mahaƙurci fa mawadaci ne yanzu fa kai kake gama gama mun fa nasiya ka kira Allah da Annabi kuma shi ya ce mu bi saboda haka saboda haka kai ma ka bi wata rana sai labari ina gaya maka wannan maganan ba wai gazawa bane ko kuma kana ka san kai wannan ba kai haƙuri to shikenan naji Allah ya maka albarka amin haka nake so amma akwai inda ake sayarwa a nan unguwar kamar daidai da ni ki je ki dauko kwano ke je ki dauko kwano shi zan dauko shi zan ko yaya da da kawo ka bude mana idan ka bude za ka gani na saya maka idan kuma na same ki da yin kwanja ba ina da fuskar nan da kike dan ado kike cutar ma maza ci gara da ita to wallahi in kike wasa sai na bata ta bani kai zo ni yaron ka ne da za ta kira ni wani zona kai yaro na ne kai ba yaro na bane na fuskanci duk gidan nan babu mai kokarin ya nuna min yana da taurin kai sai kai abin da nake so ka gane ba na son a ce duk zaman da zan yi a nan mun fara tsere da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro amma kai saboda shegen taurin kai kana ci ba na son a ce ka cusa min abin da zan zo aikata aika aika don an cusa ma kuma sai ne sai in kashe ka kashe ka zan yi sai in kashe ka ka kiyaye shi ka kiyaye shi ka ji abin da nake gaya maka na'am ka saurara ka ji abin da zan gaya maka duk abin da ya sa ka ka yi hausa suna wata karin magana durkusa mawaja ba gajiyawa ba ne ka ji abin da na gaya maka duk abin da na gaya maka in ya ce ka yi ka yi in ya ce ka bari ka bari me zai same ka ina da kuɗi na zan siyo masa sigari Allah ya ce innal mubazziri na kanu yikewa ne shi shine zan je in siyo masa taba da kuɗi na kayi hakuri yi hakuri ina so ka zama kullum a cikin mai ka zama mai haƙuri ba komai ka je ka siyo mishi inna da kuɗi na fa Allah sarki Allah zuciya ne yake sakar banza a sai da gulma a sai ta barma a shimfiɗa a ji daɗin abin da kika iya ke ni ah, na ji dukkan Allah da ke nake a ah. da izini a gidan mijina in yi magana za ki carab ki carab gidan mijin haka gidan mijina yake mu sana'a muke yi to mu sana'a muke yi wallahi mu ma sana'a muke yi kowa yake na ce faran ku dai masu gida yawa barkan ku ban gane kuma daga ina ban gane ne ba ah yaya ɗai eh, ah, ah mai gina ba hankali mana yanzu ka gane ni a wani ɗaki za ku ba mu daga ciki ya aka yi kuma ku ba mu ɗaki ainihin ɗaki ina za mu shiga ai me ba ki san me yake a daki ba fassara miki dalla dalla a ba ku daki eh hasbunallahu wa ni'mal wakil yanzu a ba mu daki muna son mu shiga a yi da sauri ko in zaba a'a da tsawon da yana mu mai ɗan AC Iya? Kin gane? AC? Nan ɗakin uwar gida nan kuma da amarya nake ga nan da za a ɗan rasa kayan alaƙa. Nan da amarya ya fi sabunta. shiga na kamar je ta can na farkon kamar je wancan na ɗan tsoro na ce dama can naki na ne da amma kin za kin ce kar a shiga na ki bari mu shiga naki a'a saboda Allah haka za ka zuba idanu kana kallon wannan yaron yana yin abin da bai kamata ba a cikin gidan nan ka kasa yi masa magana wai sabuwa me ke damu ki ke so kike ci ubana yaron nan don wani iskanci da ke sani a rayuwar shi na duniya ya fasan shi ya yi kisa ya yi kisa ya yi kisa ni kai na rai ne yanzu a bakin banza yake ganin sa ayo kuma saboda Allah malam wannan ai da sake ya za a kai da gidanka a fi karfin ka shikenan to mu kuma mu yaya gaskiya ba ni da karfin da nake kai wa alaikum salam ah. me haka me zan gani kawai dan na maka faɗa ka nemi sana ka ci gaba da ka rika sana'arka kuma zan za ka dubo min yan sanda kaji kuma ko wannan shi kuma da ake ji da shi sojan wai soja to gashi nan matar aure ya kawo shine suka abin nan ni sai da na gaya miki sai da na gaya miki sai da na gaya miki sabon wala ka gaya mun me ko dai na gaya maka ah, baba abin da muke ah. so da ku matar aure yaron yake ina yake yola iri ina ta ba kai ka bashi daki ya zauna ba malam yana ciki mu mun zo mu yi aikin mu ne ina ranan yake yalla ba me gidan zaka tambaya ku tabbatar da kun fito da inda yaron nan yake domin yaron nan mun fahimci ba shi da kirki ba shi da kunya ba shi da mutunci ya je ya ɗauko matan dpo dpo dole ne ku nemo mana wani yaron in ba haka dole za mu tafi da ɗaya daga cikin ku in ba ku nemo malam ma eh, eh. sergeant check this one subhanallahi matar dpo kuma shiga talakawa bai gagari da suka ka taɓa matan GPO sannan kuma kana kana amfani da waɗannan kayan ko a yau kai kake amfani da irin waɗannan kayan kai yayan sa ta sa shi this is impersonation wace ce kuwa a cikin wannan ya nuna nan bashin da suka ci a yi bace da suka ci kana wani ne nuna wani wani ne wani bashin da suka ci mun ga kuwa rashin mutunci tana mana gori cewa yaro ya ya ya ya ya ya ya ya kuma malam a tsaya ba ka da wani abu da zaka faɗa idan ma babu taka ce ta daure maka gindin a yi haka to ba ka sai ka shiga da ka sai inda ka shiga da ƙara ba daga da ba a yi ba ba za a faɗa ba mu ba mu gaji sheri ba kuka gaji sheri da mutum ya da sai yi ba wani ba wani amma ba ki ba shi yadda aka yi mun na aure ki ba ko kin ga mutum da ka yi ya musu dai ba a tafata tafata tafata ka dai ba labarin yadda aka ta kudin gado na da ka ka aure ta da iya iya ma kayan da kayan mata miji ne kwarai kuwa kwarai kuma kana da gado a kanta ana da gado yawwa kuma ana ma ta maka kuma da kuma ana da lalace da kin baka lalacewa wallahi da kin baka lalacewa kin ji kunya wallahi wallahi malam ba zan ba fa zan bari ba dan dai kawai dai dan nan dan kare amma ba zai yi amin wannan sharrin ya shiru ba gaskiya gaskiya ta ga mana magana wallahi ta ga mana magana wannan shi ne labari a'a Hajiya. Ina Aiman. Jiya da ban same ki ba, da ban san halin da zan shiga ba. Mela, <laughs> kana ma ban dariya. Full option ce, komai Allah ya dage <laughs> Allah ya baki. Allah ya ko zan iya ba. Cibin a a ga kiruwa ka dai malisa lissafin ka ga kirki ina jin ka ga hankali da mm. tunani din ni ka dai din ni ka dai kadai da ku ga Allah ya dage ka ina ji dadi to ma tsaya ta sannan yanzu mm. yanzu me kike shirya mana ne game da maganar auren mu a'a maganar auren mu sirri ne ka je can ga suraj ka same shi ku tattauna ni ma zan je in sami eh, jamila fadila na gida mu ci gaba da shirye-shiryen mu kowa ya shirya nashi kin san fa ina su ayi gagarumin biki ne Allah saboda kowa ya zo ya shana <laughs> a lallai ka ce za a shana kenan wai a cikin mawakan nan ma ma kika ce kin fi so ya zo ya halarci wurin bikin Umar M Sharif wanda ka fi so man baki manta ba aikin ce miki kina so Maryam Sharif ya zo wurin yanzu haka ko goki da zai mana guda biyu Allah sosai ma kuwa Ah lallai ai duk za a gaito su nura ɗan inuwa su sai nan danko ah, ah lallai za a sha biki ai haɗa da nan ku sai zai ya tashi <laughs> da ban taɓa ganin shi ba za ki gan shi zama saboda mun gama magana komai da shi na sa a mai magana har ka sai na ƙara jin daɗi ban taɓa ganin shi ba dama dukan su ko shi umar m sharif din sai dai in gan shi a waka kace da rabon in gansu ai ina so in burge ki shi yasa na ji daɗi wallahi shi yanda ya kamata haji na ke kamar in gan ranar ta musu ha badan Allah kai ka fiye sauri wallahi kamar gobe ne ai to da an gama shirin ne ke jira eh to ka san ai shi biki ba a mashi gaggawa sai a hankali ne buga sai nake wani babu shi ai da an maka tuntun saboda kin san wanda duk aka dandana masa zuba a bakin aka zo aka ce a bashi madaci ya dandana zai ji ba daɗi ai ba zai ma yi bane to kana ke son in na kusanci ba tare matsala ai ka san babu ya gama shirya komai kawai rana ake zira. wallahi haka ne Allah ya tabbatar mana da alheri Sani? Kuma ba ki san wani farin ciki da ya fi damuna. So in ce ya cika zuciya ta ba. mahaifina ya fahimci yanzu halin da rayuwa take ciki. Kuma ya yi nadama a kan abin da ya faru. Allah sarki. Ko na ji daɗi su ma shi da duk za su Insha Allah. Na ranar ita dai na tabbata sai na fi farin ciki sosai. To ai tana sani ina jin kunya wallahi. Ha ba. Kunye. <laughs> me kike kuma nake ji mana na gode dama haka ake sauna cikin kunya ta zan Allah ya bar mu tare amin mu da kwanciyar amin ya rabbi yanzu mu je mu same su yanzu sai mu samu mu shiga gida mu mu ci gaba da shirye-shiryen mu kuma ku ci gaba da shirye-shiryen mu kamata mu je mu same su mu ji a halin da suke ciki gaskiya za a shashe gari sosai za a yi bikin da a taɓa yin irin shi gaskiya tabaru tashi mu tafi <laughs> ah, gaskiya na kai mafi bayan ta ne <laughs> gaskiya ne Ku ci gaba da wannan don ku. Gaskiya ne, duk na madara nan ta zo wallahi. Wallahi ka. Gaskiya ne, kwana a tashi abin zai tabbata. kuɗi sha kusa shi ya kamata mu je kasuwa siye. To ai kin san maganar sayan kayan abinci ya zama dole. Kuma ya zama wajibi ne ma a ce an siyo kayan abinci a gida. Bai kamata a ce gida babu kayan abinci ba. Abin da za a yi, kin gane ko? zuwa yamma ya kamata mu je mu siyo duk abin da babu a zo da shi. abin da ya kamata kenan ai amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Aiman lafiya haba dadi wane ne shirya min aure ba tare da amincewa ta ba Aiman dakata dan room din ki ce wani ni yake a'a ba ni bace Shan ki nemi yayanki Allah ya baki hakuri Amin inda gaske kike. Hello? kishiya yar gidan matsiyata wallahi ba ni ba ce ina malam dauda to shi kenan ki bari zan kira ki zan kira ki kawai bari eh zan kira ki Aiman waye malam dauda magana kai baka ce komai ba ka san ko da kai malamai kai baka ce komai ba malam to abin da ya sa na kira ku na karin maganar malam bahaushe to komai ya farko yana da ƙarshe ban da ikon allah ban da ikon allah hmm. na tabbatar daga aurenki har zuwa na kin shege da na yi na tabbatar na zalunce ki na tabbatar na zalunce ku daga ke har ɗanki na kore ku kun bar gidana na muku watsi da kaya yau na tabbatar ma abin da na yi bai dace ba bai dace ba shi sanya na kira ku don allah don annabi don iyaye a gafarce ni akan abin da na yi domin Allah ya ce kar ku yi zalunci don ya haramta ma kansa zalunci hmm. ya ce karma to don Allah don annabi ku yi haƙuri ayin da na gode ma Allah ma da Allah bai ɗauki ka ba a cikin wannan hali gaskiya da yanzu Allah ya sa ka gane to Allah kuma ya kiyaye gaba ni dai na ga ya wuce a wurina gaskiya da ban san yadda za a yi fuskanci ubangiji ai lannan na ji ya magana wuri mm. na kore shi kuma na sane da kankar ne ya ga abin da zai yi na masa wulakanci ni yanzu zama jagoran ka duk inda kake wa neman wannan in Allah ya soya da zan tsaya tamkar ni ne in dai da nake ganin cewa ba zan iya taimaka maka ba ni zan yi wannan to ai ne dahir din Eh. dan da na je ma dan na dan samu dan alheri a can ah! ai duka bana alheri bai tatu ba an yi wannan ya je mun karba karba ah, ah, Allah ka karba karba mana ko ka barbaro tun da ta riga ta ka mai ka koma wani iri karba mana malam duwa muka gani ni da wannan din naka ne ba albarka za ka samu shi karbi dai karɓi. Karɓi dai karɓi. Hmm. Da ka samu wannan. karbi ka sa mai albarka ka yi kuka ka yi kuka sa mishi albarka sa mishi to so sai ka dawo sai ka dawo Allah maka albarka